Rut Sura uku Rut da Bowaz a masussuka Wata rana Na'omi, surukar Rut ta ce mata, ’Yata, bai kamata in nema miki gida inda za a tanada miki da kyau? Bowaz wanda kike aiki da bayinsa ’yan mata, ba dangi mu ne na kusa ba, da daren yau zai sussuka sha'ir nasa a masussuka, ki yi wanka ki fesa turare. ki kuma sa tufafinki mai kyau, sa'an nan ki gangara zuwa masussuka, amma kada ki bari ya san cewa kina a can sai ya gama ci da sha. Sa'ad da ya kwanta, ki lura da inda yake kwance, sa'an nan ki tafi, ki buɗe ƙafafunsa ki kwanta, zai faɗa miki abin da za ki yi. Rut ta amsa ta ce, Zan yi abin da kika faɗa, saboda haka ta gangara zuwa masussuka, ta kuma yi duk abin da surukarta ta ce ta yi. Sa'ad da Bowaz ya gama ci da sha, yana kuma cikin farin ciki, sai ya tafi ya kwanta a ƙarshen tarin hatsi, Rut kuwa ta sulale ta je ta buɗe ƙafafunsa ta kwanta. Da tsakar dare, sai wani abu ya firgitar da mutumin, ya kuwa juya sai ya tarar da mace kwance a ƙafafunsa. Sai ya yi tambaya ya ce, Ke wace ce? Ta amsa ta ce, Ni ce baranyarka Rut, ka rufe ni da mayafinka, da yake kai dangi mai fansa ne na kusa. Sai ya amsa ya ce, Ubangiji ya albarkace ki ’yata, wannan alheri ya fi wannan da kika nuna da farko, ba ki gudu kin bi saurayi mai arziki ko matalauci ba, yanzu ko ’yata, kada ki ji tsoro, zan yi miki dukan abin da kika roƙa, duka ’yan'uwana na gari sun san cewa ke mace ce mai halin kirki, ko da yake gaskiya ne ni dangi ne na kusa, amma akwai dangi mai fansa mafi kusa fiye da ni, ki kwana a nan, da safe kuwa in yana so ya fansa, to, da kyau, sai ya fansa, amma in ba ya niyya, tabbatacce na rantse da Ubangiji mai rai, zan yi, ki kwanta a nan sai da safe. Saboda haka ta kwanta a ƙafafunsa sai da safe, amma ta tashi kafin a gane wani, sai ya ce, Kada ki bar wani ya san cewa mace ta zo masussuka, ya kuma ce, Ki kawo gyalenki da kika yafa ki shimfiɗa shi a nan, sa'ad da ta yi haka, sai ya zuba mudu shida na sha'ir ya sa mata a kai, sa'an nan ya koma gari. Sa'ad da ta koma wurin surukarta, Na'omi ta tambaye ta, Yaya aka yi ’yata? Sai ta faɗa mata dukkan abin da Ba'oz ya yi mata, ta kuma ƙara da cewa, Ya ba ni waɗannan mudu shida na sha'ir yana cewa, Kada ki koma wurin surukarki hannu wofi. Sai Na'omi ta ce, Ki jira ’yata, sai kin ga abin da zai faru. Gama mutumin ba zai huta ba sai an warware batun a yau.